imam musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga nan yankin anguwar madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar juma'a ne safiyar ashirin da bakwai ne ko da shida ashirin da bakwai ga watan zulhijja jiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 daidai da 12 ga watan shida shekaran Bature 2026 idan ba manta ba a irin wannan lokaci muna gabatar da darasi a cikin littafin Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin na Sheikh allama Abu Zakariya Yahya bin Sharaf الشهير بالنووي رحمة الله عليه عند من كمل بابنا همسن دا أكو أتكين ديرن جربا بكا ديكاو أمتعين مقدمة أتكين وانا اللبتاتي يو زام شقاء بابنا إنه واتو همسن دا أكو إن شاء الله ما ليس باب فضل البكاء من خشية الله تعالى wa shauƙan ilaihi, wannan babi kuma zai mana bayani ne game da nassoshi na shari'a tun daga alkur'ani da sunnar ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ingatattu wanda suke bayyana falalan mutum ya fashe da kuka saboda tsoron Allah ma'ana tsoron Allah ta cika zuciyarka ta tumbatsa sai ya zan reaction ɗin wannan tsoron Allah na cikin zuciyar nan naka ya zubar da hawaye idanunka idan har mutum ya iya yin wannan kuka to ya sani duk nau'in kuka da ake yi a duniya babu wanda ya kai wannan falla wannan mu ba wanda a nan zai iya cewa bai taɓa yin kuka ba ko tun wanda ka yi mara ma'ana har ka girma kake yin masu ma'ana to ka tambayi kanka ka taɓa yin kuka kawai saboda tsoron Allah kana cikin ainihin wato tintintini game da al'amarin Allah girman sha'aninsa irin yadda mutane suke kafirce masa irin yadda yake da tsanani na ukuba ga waɗanda suka kangare irin yadda kai kanka ka saba mishi baka sanya za ka ƙare tsakaninka da shi ba sai kaga kai al'amarin Allah fa sai dai rahma wannan yasa kawai sai hawayen idanunka suka fara zuba saboda tsarin tsoron Allah wanda da za a zo a tambaye ka me yake sa ka kuka a wannan lokacin babu wani dalili da ya wuce wahala to idan ka taba yin irin wannan kukan in kuma baka taɓa yi baka je ka tsara ka shirya har ka rinka yin shi saboda abin da yasa ake sa a kwadaitar da mu din kenan mutum na iya tirsa ta kanshi irin wannan kukan ka je ka ga girma al'amarin Allah kawai ka fashe da kuka to za mu ji nasoshin yanzu nan insha Allah fadlul buka'i min khashyatillah falalan mutum ya fashe da kuka saboda tsaban tsoron Allah ta'ala madaukaki sannan wa shauqan ilayhi kuma ka rinka ainihin wato shauki kana kauna kana san haduwa da Allah kuma an gane wannan da ke ko da gaske mutum na iya son ya haɗu da Allah kwarai da gaske to me zai sa mutum ya so ya haɗu da Allah shine in ya san tsakanin shi da Allah akwai kyau an tambaye malam Ibrahim ɗan dan Adhama ɗaya daga cikin malamai da suka gabata aka ce wai me yasa mutane suke tsoron mutuwa ne da an yi magana mutuwa sai ga dan adam yana jin anya shi fa bai kamata ya mutu ba yace me yasa yace abu ne mai sauki misalin shi misalin wanda ya shiga bariki ko ya shiga birni Allah ya azurta shi ya samu wadata har ya gina gida gida na wato a nuna wa mutane cewa kai wani gidan alajiwa ne kenan an fahimta ko amma asalin shi daga wani ƙauyen ƙarau ya taso ƙauyen ba wuta ba sabis ba komai ba ruwa ba ba abubuwa da yawa sai bishiyoyi sai kunamu sai macizai sai dai irin rayuwa da muka sani na ƙauye sai noma sai kiwo ba daidai lokacin nan da ya zo ya samu irin wannan hali a cikin birni ko a bariki ya zo ya zauna zai rinka sha'awar komawa garinsu Su zai taɓa yi ba wani ma zai manta ma da ina ne asalin shi me yasa saboda ya san ba irin wannan jin daɗi da kayan duniya da ya tara a nan cikin bariki babu shi a ƙauyensu ba komai a can sai wahala jama'a gane wani da ko ya ce to irin wannan misalin shine misalin wanda yake tsoron mutuwa domin ya koma ga Allah yace amartumud dunya kun gyara duniyan ku ne tayi kyau wa khabbartumul akhirah lahiran ku kuma kun rugurguza shi shine lahiran mu mun mai da shi kamar shine waɗannan kauyukan nan namu duniyan mu kuma shine nan cikin bariki da muke jin daɗi kowa ya goge rigan shi ya shusha nan takalmin shi ya hau motar shi wanda aka yi wanke aka shafa mai mai yana tafiya cikin AC da isa zai je ofis kullum wannan shine rayuwa amma ƙauye fa a baya can ya je ƙauye ƙauyawa ne a can akwai kyankyasai katifinsu ma na ciyayi suke kwana a kai da haka ba abin sha'awa a can to haka duk wanda bai gyara lahirar shi ba to haka zai rinka kyaman tafiya lahira amma wanda ya san ya gyara lahirar shi to shauki zai rinka yi ya haɗu da Allah ku duba annabawan Allah babu wani annabi daga cikin annabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce sai da Allah ya ba su zaɓi a lokacin da ƙarshen rayuwarsu ta gabato cewa idan sun so Allah na iya ci gaba da barin su su rayu zuwa wani lokaci nan gaba in ba su shirya tawowa ba amma in sun shirya to yanzu ne lokacin da Allah ya tsara musu za su yi a duniya da haka ga mala'ika mutuwa yana jiran izinin su ya ɗauki ran ko ya fasa amma babu wani annabi a daidai wannan lokacin face sai ya zaɓi abin da yake a wajen Allah sai ce ya Allah gara in taho wajenka me yasa annabawan suke shaukin su tafi wajen Allah sun san lafiya tsakanin su da mahallicin su ko mun fahimta jama'a ba ma mu fa to kaga inda gizo ke saka kenan kuma an gane wannan da ke ko to dan adam ya gyara alaka tsakanin shi da mahallicin shi wallahi irin yadda Allah madaukakin sarki yake ji da mu har uwayenmu ba sa ji da mu kamar haka irin yadda Allah yake da tausayi a kanmu duniya da lahira ba wanda yake da irin wannan tausayin a kanmu Allah na sanmu saboda mu bayinsa ne amma me matsala ya kafa mana dokoki mun kibi haka mu kanmu mun san akwai matsala tsakaninmu da shi to ba ma shauƙin mu koma gare shi ina fata an gane to me zai sa mu canza wannan ɗabi'a tamu shine kowa ya gyara tsakanin shi da Allah kowa ya gyara tsakanin shi da Allah Allah ka samu dace to a cikin dai wannan babin wannan su ne daga cikin bayanan da zamu ji insha Allah kamar yadda malam ya saba sai fara lalubo wasu ayoyin alkur'ani wanda za su dace da wannan babi da ya kafa yace qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a a cikin suratul isra'i ko da Allah madaukakin sarki ke sifanta bayinsa wa ibadur rahman alladhina yamshuna haka ne ko menene qul Allah aw id'u rahman ayyamma tad'u falahu al asma'u husna Allah ce ku kira shi da sunan shi Allahu ko ku kira shi da sunan shi na Ar-Rahman duk wanda kuka kira sunaye kyawawa na Allah ne to da ya tafi can gaba ya tafi sai ya ce waɗannan bayi yafirruna lil azqani suna faduwa a akan kuncinsu ma'ana fuskansu kenan su yi wa Allah juda, ya bukuna sai su fashe da kuka kaga wannan kukan ba wai don ya yadda wayan shi ba ko don kudin shi ya fata ko don an cuce shi a wannan Allah kawai ya tuna ga girman Allah kawai ya fashe da kuka Allah ya ce to hakan da suka yi wa yaziduhum khushu'a sai ya kara musu khushu'i kankan da kai zuwa ga Allah da tsoronsa da kuma taka tsantsan game da dokokin Allah abin duk da Allah ya umarni sai su kokari su ƙara kusanta shi iyayensu fattakullaha mastata'tu abin duk da Allah ya hana su kuma fa sai su nisance shi wa ma nahakum anhu fantahu to haka suke Allah ka sanya mu daga cikin su wa qala ta'ala a wani wajen Allah ya ƙara sifanta wasu bayinsa da cewa afa min hadha alhadith ta'jabun yanzu ya ku bayina da wannan zance da Allah ya saukar wa manzansa na alkur'ani ko sunnansa da yake gaya muku sune kuke mamaki a kansu Muna cewa wai ji wata irin zance wai ji wani labari da yake bamu wata da hakuna wala tabkun in ya baku waɗannan labarai sai ku rinka fashewa da dariya ba ku yin kuka kaga wannan ayan da yake nunawa ashe duk sanda ake karantawa wa mutum ayoyin Allah ake karanta mai hadisan manzan Allah so ake waɗannan saƙon su tasiri a zuciyanka har su fitar da awaye daga idanunka za ka zo ka ji shi kanshi manzan Allah a irin haka ɗabi'un shi yake da haka haka sahabbai suka gada daga gare shi idan suna jin ayoyin Allah ba sa ankara kawai sai su ga idanunsa na zubar da hawaye irin yadda mu abubuwa na emotional suke sa mu kuka wasu ma fa saboda lalacewa a cikin mu fim wannan in yana kallo sai ya kuka haka ne ko ba ka ba funafunan banza wannan da wasu yan iska ke yi amma sai ga mutum ya zauna wai yana kuka ko wata ta shi tausayi a cikin fim haka ne ko haka jama'a kaga kenan ashe mu mu ma akwai abin da yake sa mu kuka ai ko amma bambancin mu da waɗancan su su ne al'amarin Allah yake sa su kuka ko kuma al'amarin rayuwa na duniya na banza mara ba'ana shi yake sa mu kuka Allah kyauta daga yin asaran awaye don wannan asaran awaye ne gaba, haka ne ko ba ka ba Allah kyauta to Allah ya dai ce wa tadhakuna wala tabkun sai ku rinka ainihin wato yashi baki kuna dariya ba ku yin kuka saboda tsoron Allah Allah kyauta to ga hadisan malam zai fara kawowa wanda za su ƙara fitar mana da bayanan dalla dalla malam yace wa an abi mas'ud radiyallahu anhu wannan hadisi da za mu fara karanta ya zo daga sahabu manzon Allah ne mai suna Abu Mas'ud ku kiyaye ba Ibn Mas'ud ba ka saba ji ana cewa Ibn Mas'ud akwai cikin sahabban manzon Allah Abdullahi Ibn Mas'ud shahararren sahabi ne wanda aka saba ji ba akwai kuma Abu Mas'ud al-Ansari ina fata an gane to shine yake ba mu labari anan qala Abu Mas'ud yace qala lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace da ni iqra alayya alqur'ana karanta mini alqur'ani qultu yace sai nace abin ya daure mun kai ya rasulullah ya ma'aikin Allah akrawu alayka ni din ne zan maka karatu jama'a an gane wannan da ko ne kake tunani ka samu wani babban malami daga cikin malamai waɗanda aka san shi ya shahara da sanin ilimin karatun alkur'ani sai zai same ka dan karamin almajiri sai ce yau ni son karatun ka nake son in ji kaga dalibin sai ya dan ji wani iri to bana tana wannan ba wai malami bane manzon Allah ne Qur'anin ma in ba ta bakin shi ba ba taba jin labarin shi ba shi Allah wa wahayi kuma malamin shi mala'ika Jibril ne amma kuma yau zai samu ɗaya daga cikin sahabbansa yace ya karanta mushi shine abin ya daure wa sabon kai ni zan karanta maka Qur'ani wa alaika unzila bayan kai aka saukarwa da qur'ani me baka sani ma a ciki wanda wani zai karanta maka an fahimta ko to bari ku ji jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba shi qala sai annabi yace inni uhibbu an asma'ahu min ghairi an shi karatun ina sha'awan in rika jin shi ne a bakin wanda ba ni ba mana idan wani na yin karatun na fi jin daɗi zan rinka jin ainihin wato saƙon yana ƙara natsuwa a cikin zuciya na kasan wannan na daga cikin mu'jizancin alƙur'ani ƙur'ani na da mu'jiza di yadda ka haddace ƙur'ani di yadda kake shiga kake fita ba gargada wata rana za ka ji wani ya zo ya karanta suran nan dai da ka sani ayar da ka haddace amma in ya karanta sai ka ji ya yi tasiri a zuciyarka fiye da inda kai kake karantawa wannan mu'jizan alkur'ani kenan to kaji har shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake ji da haka yace ina sha'awar in ji wani wani na yana karatun ne shikenan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi haka yace fa qara'tu alaihi suratan nisa'i kawai sai na dauko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karatun suratul nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-aya na fara karatu tiryan tiryan dalla dalla wane mutum kada ka so ka ji karatu a bakin sahabban manzan Allah in suna karatu yadda annabi ya koya musu jama'a fahimta ko da haka yake na ɗauko karatu daki-daki ina karantawa daga farkon suratun nisa'i har sai da na je can gaba daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida aya ta arba'in to in ka aini wato wuce ta gaba shi ita ce wannan yanzu Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yake magana da shi kai tsaye a cikin wannan ayan cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid yaya kake tunanin al'amari zai kasance a ranar da Allah zai tara bayinsa domin ya musu hisabi kowace al'umma sai Allah ya gabato da annabinsu da ya aika musu ya zo ya tsaya a gabansu ya fara yin shaida a kansu sannan kuma su sai a ji sa tambaye su ɗaya bayan ɗaya sarki ya tabbata ga Allah kai jama'a akwai al'amari fa yana can gaba wallahi duk wannan da muke gani a duniyar nan duk waƙa sai sa Allah da kanshi da ya zo batu game da lahira cewa yi a ta'amurullahi fala tastajibu al'amarin nan ba sauki gare shi ba jama'a an gane wannan da ke ko idan Allah ya tashi bayinsa a ranar alkiyama bayan abubuwa na ragayi da tashin hankali da tsoratarwa da za su kasance daga bayan Allah ya huce sai ya zo da ainihin wato mala'ikunsa safu safu waje a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su zo safu safu saboda wai dukkan mu bayi ne za a yi wa hisabi an halice ka ka zo duniya ka shekara ashirin talatin arba'in hamsin sittin musamman a cikin al'ummar manzan Allah a amaruhum bayan 60 wa 70 ko ba kama al'ummomin da suka gabata ba to waɗannan 'yan shekarun da kai ne ka aikatar a ne ka aikata da su shine abin da Allah zai tambaye ka la yazalu qadamu adama yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba'in kafan ɗan adam ba zai gushe ba daga inda za a tashe shi ranar tashar kiyama sai ya mishi tambaya akan abubuwa guda hudu to daga ciki wa an umrihi fi ma shekarun da Allah ya baka kai a duniyar nan me kai da su kowa ya fara tunanin me zai gaya wa Allah zaka ce ni tsohon tela ne ai na iya dinki in na fara eh, zuba eh, abun nan haka za ka gaya wa Allah ko za ka ce ai manomi ne ko ni ma'aikacin gwamnati ne sai da na kai darakta a ofishinmu shi za ka gaya wa Allah koko za ka ce wa Allah kara'atu kitabar lahi na karanta littafin ka ne ya Allah Allah ka samu ga mai kyau to watannan mala'ikun bayan sun taho ubangijin kama ya taho sannan wasu mala'iku su taho suna rike da al'arashin Allah to sai a rika gabato da kowace al'umma da annabinsu shine Allah yake cewa manzon Allah fa kaifa ka suranta ka ji yaya al'amarin zai kasance kowa ya imajini a ce yanzu gashi an zo kan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ya ja gaba mu kuma muna biye da shi me kake tunanin za a yi maka na hisabi Allah ya ce waji ina bika kai kuma ya Muhammad kai da muka aiko ka muka zaɓe ka muka baka wani falala sama da sauran to kai in muka tashi gabato da kai ji ina bika ala ha'ula'i shahida kai ba iya al'umman ka zaka yi shaida a kansu ba duk halittun Allah kaf yi zama shaida a kansu. za Allah sai ga aiki ya yi mishi nauyi kun fahimci sakon ko ma'ana ana ta kai ka kaddara ko da mutanen da kuke sallah a masallacin ku aka ce an zo da kai kai shaida a kansu ranar lahira ya kake tunani balantana al'umma ce gaba daya to balantana shi manzan Allah al'ummatul awwalina ne wal akhirina farkon al'umma ne da ƙarshen su kuma an gane wannan da ke ko za a gabato da su a ce manzo Allah ya shaida a kansu al-awwaluna wal akhiruna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san sadda hawaye suka kufce mishi ba da ya ana karanta wannan aya sai ya ce da sahabin fala sai ya ce mishi hasbukal an da Allah saurara ya isa haka tsaya daidai inda ka tsaya nan abin ya fara yi min nauyi sahabin ya ce shi kuma ya ramma. ya riga ya zarce yana ta kwani yana ta tilawa ce faltafattu wai ga wanda zan yi in kalli fuskan manzan Allah sallallahu alaihi wa salama alihi wasallama faltafattu ilayhi fa ta aynahu Ya ce wallahi sai na ga hawaye suna bin juna daga idanun manzan Allah sallallahu alaihi kaga wannan shine ɗabi'an manzan Allah Qur'ani ne ya girgiza zuciyar manzan Allah har ya fitar da hawaye kai ka taɓa yin hawaye saboda jin karatun alkur'ani kana ma jin karatun qur'anin ma tukuna wani karatun qur'anin ma baya ji sai in ya zo sallah in aka yi sa'a ya yi sallar jama'a a ranar amma duk da haka kunci zai kai sallah ka ji limamin na har yanzu bai rufu ba haka ne muke yi ko ba haka ba Allah ya kyauta to kadeji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka saboda ainihin wato yadda Qur'ani ya tasiri a zuciyarsa ba haka ake son kai ma kai koyi da manzon Allah shine mai gidanmu shine shugabanmu shine annabinmu shine abun mu da haka qur'ani ya rinka tasiri a zuciyanka to yaya qur'ani zai tasiri a zuciyarka bayan kai baka damu da alqur'anin ba wani yanzu a gidansu babu mushafin alqur'ani wani in akwai mushafin bai san yaushe rabon shi da taba mushafin ba ma bare ya bude ya karatu zama haka muke ko ba haka bane wallahi da daman mu muje mu bincika mu gani mun watsar da alqur'ani kuma muna tunanin a haka mu zama daga cikin halul qur'ani irin wanda bayan Allah ke siyowa su kawo masallatai ma wani bai taba zuwa ya taba ba amma inda an aje wani abun abun dukiya idan shi na kai zai zo ya sace wayan jama'a zai zo ya kwashe takalman su shi abin da ya dame shi kenan Allah ka rufa mana asiri to kun ji wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kuma Allah ya ce "La karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana akwai abun koyi a kyakkyawa gare ku daga manzon Allah to in har da gaske mu muna koyi ne da manzon Allah mu ma wannan ya zama shine dabi'a mu to hakan zai kasance ne idan ka dauki alqur'ani da muhimmanci ka koye shi ka iya shi kuma ka san abin da ake fahimta dan abin da zai ƙara sa Qur'ani ya tasiri a zuciyarka shine in kana fahimtar saƙon yadda ake karatu kuma kana jin ma'anan abin da ake karantawa amma in kai in ya zan kaman a dusa ne kawai aka shuka ba wani abin da zai yi haka ƙur'ani a zuciyarka ana karantawa ba zai wani tasiri a kanka ba shine wani mahan ya ga wannan kuka saboda alƙur'ani shi zai ya rika mamaki wai wannan me aka yi mishi ka ji solo wai shi ma san me aka yi ba har wani yake yin kuka Allah ya kyauta hadisi na biyu a ƙarƙashin wannan babin sai eh, Ibn mas'udi ne gaskiya ne ni kai na sai daga baya na gane ba abi mas'udi bane nan kuskuren abubu ne sahabi abdullahi dan mas'udi ne tabbas shine aka yi wannan qadiya ne barakallahu fi وعن انس رضي الله عنه قال حديث نجا بازو daga sahabi Anas Allah ya kara mishi yadda yake خطب رسول الله صلى الله عليه خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط أنا بن مالك الله يقرا مش يدعى يتي منزن الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم yayi khutuba wata rana wata irin khutuba wanda ban taba jin yayi irin shi ba faqala to a cikin jawaban da manzon Allah ya yi a cikin khutubar sai annabi yake cewa law ta'lamuna ma a'lamu mana manzon Allah ya yi musu wa'azi ne ya girgiza su daga cikin jawaban sai yake cewa da a ce kun san abin da na sani yace la zahiktum qalila wallahi da kun karanta dariyar da kuke yi wala bakaitum kathira da ku kanku fi yawa da kullum sai da zuwa samu mutane kowa ya da kai yana ta kuka inda kun san abin da na sani amma kai to ba mu san abin da annabi ya sani ba kuma wannan shi yasa har muke iya dariya daga mutum yana ta yashe baki a ko'ina fa wani ma saboda tsaban yashe baki da dariya har zai iya tuntsirewa ya fadi daga inda yake zaune balantana kuma a irin wannan zamani da abubuwan shagaltuwa suka yi mana yawa Ka duba dai in muna mu'amala da wayoyinmu babu abubuwan da muke kallo sai na shashanci da bandariya da sharholiya. lokaci har yayi mana yawa ba mu san abin da za mu yi da shi ba sai dai mu ta kallon abubuwan da za mu yi ta tuntsirewa da dariya da shi waɗannan abubuwan a sharholiyan har ta kai mu a cikin masallaci ma mun zauna su muke kallo a cikin masallaci ma jama'a haka ne ko ba haka bane bayan ga qur'ani a gaban mu amma ba za mu ɗauki qur'ani makaranta ba kowa yana na ya makale da shi da wayar shi yana talatsawa wani ma har za ka ji ana irin wannan tuntsirewa da dariyar da kiɗe-kiɗe yana zaune cikin masallaci yana caji da wutan Allah ko ba wutan Allah wani jama'a wutan masallaci ainihin Allah ne yana cajin wayan shi kuma yana kallon shirme da da wannan ya kake tunanin Allah ya ɗauki rayuwar ka ne maka hisabi kan wannan so wajibi mu dawo ta yi mu shine riyadu salihin din dausayin bayan Allah mutanen kirki abinda ake son ka dawo ka gyara kanka kenan kada ka bari shedan na kuma shaitan kada ku bari shedan ya fitine ku shedan mugu ne Allah ya gaya mana inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa makiyin ku ne shi ya fitar da kakanku daga aljanna la yastirannakum kama akhraja abawaykum min aljanna inda gaske mutum na san ya yaƙi makiyin shi to ga babban makiyi amma kuma ba wanda mu muke kauna muka rike shi duk inda ya ja mu muke bi kamar shedan to sai da kake ganin Allah zai wa mutane a a hamzari bayan ya gaya musu ya aiko an karanta ya bar sakon a tsakankanin su ana maimaitawa kullum amma kuma komai namu sai in mutum wani fitina ko wani jarabawa ya same shi lokacin muke tunawa da Allah idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din yanzu ma lalacewan ta kai lalacewa in wani ya shiga cikin wani jarabawa ko fitina a lokacin zai kara kangarewa Allah ya kara saba mishi a je wajen boka a je wajen masu duba a ce to an fa shiga bala'i fa shaguna na fa an fa ce ana sata fa an fa ce mota na fa ta yi hatsari an fa yi gobara a duba mun sai ya ƙara siyar da imaninsa Allah ubangiji ka raba mu da shedan shedan mugu ne jama'a to ka dai ji shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da kun san abin da na sani da kun karanta dariya wallahi da ku kanku yayi yawa yanzu kowa ya tambaye kanshi yau shirabanka da ka tuna cewa wani dalili na tsoron Allah ya saka kuka ka manta amma dariya fa kullun buhu buhu suna nan kana yi Allah ya kyauta wasu ma har zuwa gidan gala ake inda ake bada dariya ko wai kawai abin da aka je yi a wajen awa biyu awa biyar kuma ya biya kuɗi an je ne kawai a bada dariya ai ta tsirawa qala anas da yake bada wannan labarin sai ya ce fa ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wujuhahum habban manzon Allah da suka ji wannan wa'azin ta ratsa su gaba ɗaya suka dawo cikin hayyacinsu. Dukkansu sai suka sujja kansu masu ainihin wato mayafi haka don ko dan kyallabi kallabi sai suka jawo shi kowa ya rufe fuskan shi kaga su su ma maganan da annabi ya yi tasiri a zuciyarsu kenan walahum khaninun wallahi sai aka ji kowannen su kawai yana shasheka kaga da ake so ya faru kenan mana so ake su dawo cikin tunanin su su gane cewa sharholiyar duniyar nan ta yi yawa gaba ɗaya sai suka kama kuka waɗannan su ne sahabban manzon Allah ta ji yadda wato karatu yake tafiye a kansu ta ta izin ba sai an je ko ina ba a inda annabi yake musu wa'azin nan ne ya tasiri a kansu kowa ya san yanzu wannan kukan da suke yi ba wai dan an kasa su jam'iyyar su zaɓe ne. haka ne ko ba haka ba a daidai lokacin da wani dan an kasa jam'iyyar su zaɓe yake kuka sai abin da zai iya sa shi kuka kenan amma wani wa'azi wani tsoron Allah a'a su su sahabban nan duk sai suka fashe da kuka saboda zukatansu ya girgiza wajilat qulubuhum wa zarafat ad-dumu'u min uyunihim Allah ya kara musu yadda wannan hadisi malam yace muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka fitar da shi kamar wancan na saman da muka karanta shi ma al-imam al-bukhari da muslim suka fitar yace wa sabaqa bayanuhu fi babil khawf wannan hadisin ba kuma ta bada mu to shi tun baya a inda muka yi karatu a babul khawf babun tsoron Allah hadisi na gaba mala yace wa an abi radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara mishi yadda yace Kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace la yalidu an-nara baka min khashyati Allah Allahu akbar jama'a kun ji sakamakon da ke ga wanda yake yi kuka saboda tsoron Allah manzan Allah tun a nan duniya ya ba shi garanti ya ba shi ya ce laye yalidun nara jama'a kowa ya je kada kunne shi ba zai shiga wuta ba ma'ana shi an mashi katanga daga shiga wuta wane ne wannan annabi ce rajulun duk mutumin da so ba iyakace shi a kan wasu ba kadai ba cikin sabai ba kadai har duniya ta nade ma damar ka sifantu da wannan sifan da za a faɗa to ba ka ba shiga wuta la yalijun nara rajulun wani mutum ko duk mutumin da baka min khashiyatin lahi ya taɓa yin kuka saboda tsoron Allah la yalijun nara ba zai shiga wuta ba ma'ana din raɗaɗi duk zafi duk ainihin wato ukuba da ya janyo wa kansa na zunubi da ya cancanci ya shiga wuta saboda shi wannan raɗaɗin kukan da ya yi saboda Allah ya yi to kwashe mai su da haka Allah maɗaukakin sarki ba zai saka shi a wuta ba wannan manzan Allah yake magana kuma maganar manzan Allah gaskiya ne saboda Allah ne ya mishi wahayi shi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzan Allah ba zai taba faɗin san zuciya ba Allah ne ya tabbatar mushi da wannan kuma ya ce wa al'umman shi albishir dama manzan Allah aikin shi kenan bashiran ne wa nazira daga cikin bisharorin shi ne wannan da yanzu an gaya baka kaga kai ma sai ka je ka yi kokari ko da kirkira ka je ka yi na kuka saboda Allah amma da haka sai ka tabbai kanka wani abu kake gani zai sa ka tsoron Allah har ka yi kuka ka je ka yi wannan abu karatun ya yi maka tasiri kenan an fahimta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rajulun mutumin da baka min khashiyatillahi hatta ya'uda labanu fi In in kaga mutumin nan ya shiga wuta to an iya mai da nono cikin hantsar wato dabbar da aka fitar da nonon ne kowa ya san nono aiko idan aka tatse nono daga hantsar saniya ko raƙuma ko ma mutum ɗan adam mace da take shayar da ɗa wannan ruwan nonon nan da ya fita in za a iya sake zubawa mana a karkato da bakin a hantar sai a rinka zuba nonon ya koma ciki inda ya fito to shine mutumin nan zai shiga wuta zai yi haka ko da a sirinji aka maida nonon haka allura na da tsiniya ko za a iya sokawa a ta a matse nonon ya koma zai yi ba ana gaya maka faufau abadan adili da mutumin nan ba shi ba shiga wuta kenan Allah ka kara mana tsoronka kaji condition ɗaya ce nan da zai iya sa ya shiga wuta kuma wannan condition din ba zai taɓa yiwuwa ba kamar irin can ne da Allah yake cewa idan ka ga an fitar da kafirai daga wuta ah, la yadkhulun aljannata ko hatta yalija aljamalu fi samil khiyam waɗannan kafiran in suka shiga wuta to ba za su fita ba kuma ba za su taɓa shiga aljanna ba in ka gansu a aljanna to raƙumi ne ya wuce ta kafan allura raƙumi ba kowa ne ya san raƙumi ko kuma kowa ka san allura wanda zare ma wani telan sai ya yi sau talatin bai shiga ba to ranar da raƙumi zai iya yin haƙuri ya matse kan shi ya shiga wannan kafan to ranar ne kafirai za su fito su shiga aljanna yaushe kenan jama'a ba rana irin yadda ba wuce cewa sai ranar da jakin a anguwarsu ya yi kaho ko saboda an san jakuna ba sa yin kawani to wannan ba misali ne irin na ɗan adam ba Allah ne da manzarsa suke faɗin wannan in an iya mai da ruwan nono hantsan dabban da aka tatso wannan ruwan to ranan wannan mutumin da ya kuka saboda Allah zai shiga wuta ka ko gaba rana Allah ya sa mu dace sana annabi sallallahu alaihi wasallam ce gaba yace wala yajtami'u ghubarun fi sabilillahi wa dukhanu jahannama sannan abubuwa guda biyu ba za su taɓa haɗuwa ba ƙuran da mutum ya yi wato samu a wajen ɗaukaka addinin Allah ma'ana a filin daga kowa ya san aka je filin daga dole sai ƙura ya tashi to wannan ƙuran da ka tayar ya yi wato hau jikinka to ba zai taɓa haɗuwa da wutan jahannama ba ma'ana duk wanda ya je jihadi ba shi ba shiga wuta ke kuma an gane wannan da ke ko saboda abubuwa biyu ne wanda ba sa haduwa kuran jihadi fi sabilillahi baya haduwa ko ba ta haduwa da ainihin wato wutan jahannama kuma an gane wannan da ke ko رواه ya الإمام الترمذي يروي حديث وقال كما kuma حديث حسن صحيح حديث نيكي كوا كما إنجن كتي وعنه دقلي أبو هريرة هل إلهي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu ana hadisi shi ma mun karanto shi a baya manzon Allah yake akwai wasu dangin mutane guda bakwai yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu Allah zai saka su a cikin inuwansa ranan da babu inuwa sai ta Allah wata rana kenan ranan tashi alkiyama saboda da sama da ƙasa duk an daddake su dakkan dakkan za a yi musu da ainihin wato gine-gine duk sun rugurguje an yi flat na duniya da haka ba inda mutum zai iya samu wani inuwa ba inda za ka iya fakewa kuma a kusanto da rana kusanci da tsakanin shi da kwakwalen 'yan adam bai wuce zira'i haka a kirga ba to a ranar Allah sai ya ni'imta wasu daga cikin bayinsa sai ya zaɓo su ya sanya su a cikin inuwa da aka duwa halhalin nan duk amamin nan duk zafin nan su ba su ba shi su wane ne waɗannan mutanen na farko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imamun adilu adilin shugaba to waye adilin shugaba adilin shugaba shine wanda ya sauke haƙƙin shugabancin da ke kansa haƙƙin shugabanci malamai suka tattara shi suka ce akwai wasu haƙƙoƙi manya-manya guda biyar wanda duk wanda ya amsa sunan shugabanci to su ne abu ya girma da wajibi ne ya kula da su akan talakawansa abu na farko sai ya kula musu da addininsu a matsayin shi na shugaba addini da Allah kaɗai ya yarda da shi shine addinin musulunci to sai ya girmama musu addinin su shugabannin ku suna girmama addinin musulunci wanda wasu saboda tsabar giyan mulki har cewa suke su fa ba addini suka zo yi wa aiki a ofis ba to za ka ga sakamakon wanda ya wulakanta addini sannan su kunta kawo masu addini malami dan ya faɗi abin da ya sabawa abin da shi yake ganin zai ainihin wato taimakawa zalunci shugabancin shi sai amfani da karfin mulki sai a kama shi ya ce a kwace mishi masallacin shi ya ce a daina barin shi limanci ya je a daina barin shi kutuba wannan ya kula ma musulmai da addinin bai kula masa da shi ba ko ya aini wato sawo musulmai wato dokoki masu tsauri wanda za su takura su daga ta aini wato yi addininsu yadda Allah yake so to duk shugaban da bai kula wa mutane da addininsu ba ba zai taɓa zamowa daga cikin adalci shugabanni ba Allah ya kyauta abu na biyu sai ya kula musu da rayukansu rayukan jama'a shine abu mafi tsada da talaka ke bukatan a tsare mishi talakawan Najeriya an kula muku da rayukanku irin yadda a yanzu a halin da muke ciki ka iya cewa dabbobi ma sun fi yanci fiye da yan adam mu a kasar nan kuma talakawan ba ruwansu abin da yake a gabansu ne ya za su ci gaba da mulkin kawai wani shiri za su yi in ma murtiya ne su murti in ma cuwa-cuwa ne su yi in a rigizo ne su yi su damuwansu kenan amma don ku talakawa kuna rasa rayukanku wannan ku ta ba. su dai in rayukansu na a tsare to shi kenan komai ma ya yi kyau su dai duba halin da talakawan ƙasar nan suka shiga babu wanda yake da garanti akan rayuwar shi kuma ran kowa za a iya salwantarwa kuma a ci gaba da rayuwar kamar ba a yi komai ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duniyan nan gabaki daya ta rushe duka da zawali duniya. a ce duniya yau an wayi gari gaba daya karu gurguje manzo Allah ce wallahi ahwanu inda Allah ta fi sauki a wajen Allah fiye da rasa ran mumini kwaya daya maluma nawa aka kashe a cikin ainihin wato kasar nan namu wanda a zahiri tsoron Allah ya bayyana moni guda nawa fitintinu da aka kirkiro a kasar nan ya tafiyar da su ka je mai duguri ka sha labari Bayan Allah mutanen kiki guda nawa maza da mata da tsatti sarakuna nawa masu ainihin wato jagoranci cikin 'yan sojoji da 'yan sanda da civil defense da waye da waye balakana 'yan ƙananan kwari 'yan sa kai guda nawa aka rasa rayukansu a ƙasar nan wanda wasu ne za su ainihi wato yi musu cinne cewa ku je a sararta rayuwar wani saboda mulki na saboda ya samu shi ya zarce ko saboda shi a bashi wannan makamu kuma har wa yau wai jama'a wai mu a ƙasar nan wai ba mu gano dalilin da ya sa muke cikin wannan wahalalun ba muna jiran wai har yanzu ya gaya mana Allah ya sa iyaka ya ce kada wanda ya tsallake mu bayan mun tsallake ma sai kuma mu tsalle a ciki a cikin iyakan Allah amma muna ganin kuma wai dole rayuwa ya ci gaba da mana yadda muke so ba da Allah ba ya ce uban kuturu yayi kaɗan. tsakani da Allah jama'a tsakani da Allah ina ganin koda wato a gidanku ne Allah yake aka yi mishi irin wannan sai ka san ba za ka sha ba to wannan ana yi a ƙasar nan kaga abu na biyu kenan addini rayuka sai abu na uku dukiyan jama'a sai an tsare musu dukiyansu jama'a labarin dukiyar ƙasar nan ana muku duk abin da kuke so ko da famfon madara da da da da ba haka ake cewa ba ba abin da kuke bukata da ba a yi muku da dukiyar ku ba da harabi a yi muku tituna da shi ko ya sauka ga motocin ku na tafiya akan titunan ku lafiya nau ba motar da ke hatsari a kasar nan saboda kyawun hanyoyi ko akwai ne sannan wutar lantarki kowa na sha kyauta in ka je asibiti matanka za ta haihu kyauta za a yi maka aiki in aka gama ma a rako ka da wasu ɗan hasafi a ce in kun je gida ka samu ka ɗan jagije saboda wahalar da kai makarantu ba wanda 'ya'yan shi ba sa karatu kuma duk kyauta ai musu dinkin uniform a basu da tafai kuma suna gama karatu aikin su na jira da za a basu ba haka ake muku a ƙasar nan ba to dukiyan jama'a jama'a ba zai zama na wasu ƴan tsiraru ba su ta jin daɗin wannan dukiyar daga su sai 'ya'yansu wanda za ka ga wai mutum ɗaya dan an ba shi shugabancin wani ma'aikata amma sai ka ji an ce cikin shekaru uku ko hudu ko biyar da ya yi ana tuhuman shi triliyan jama'a fa yanzu ba a maganar miliyoyi ka miliyan kudin talakawa ne yanzu ko biliyoyi a triliyan kuma triliyan din ba ɗaya ba ba biyu ba ba ɗari ba ba ɗari biyu ba ana neman ya ba da bahas saboda sun ɓace a ƙarƙashin jagoranci wannan jama'a fa aina tazhabu ina kuke tunanin za a je kuma ku dauka wai duk waɗannan abubuwan su tafi a tutan kowa ya ci banza to dukiyoyin jama'a sannan bayan duk wannan da ake zalunci fa jama'a fa kuma a zo ana tatsan su ana matsan su sai an tsige jinin su na ƙarshe da harajin zalunci da za a samu ko ka sani ko baka sani ba ana ana ta matsan ka haraji sannan duk wani tallafi da dukiyar ƙasanku dukiyanku da shi za a yi muku zo muku samu saukin rayuwa an cire tallafin ba ka kowa jikin shi ya gaya mashi har ko jikin yana gaya mana ko don mun ga yanzu yadda muke shan mai mutane da suka daina hawa abin hawansu Allah ya yawa da su kai ba ma abin hawansu ba na ayan ma wallahi wani ba zai iya affordin ba saboda kudin da zai biya a ɗauke shi daga nan zuwa nan ya gagare shi da haka wani tsakanin shi da dangin shi ko yan uwan yanzu Allah ta ɗaya sanya shi rabo wayan nan ma da za ka saka kira shi ma sai an cikire maka haraji abu na uku kenan abu na hudu nasaba sai an kula wa mutane da nasabar su. ba za a bari ana sace 'ya'yan jama'a ana kai su kudanci ana mai da su arna ba da haka yaro sai ya taso a canza mashi suna bayan tsatso ne daga tsatsan musulmai musulmai suka haife shi amma wasu arna ko wasu a miyagun mutane su sake su su je su siyar da su dubu ɗari biyu da hamsin hamsin ko dubu ɗari biyar biyar canza musu addini a je a mai da su arna kuma a dawo da su su rinka kashe iyayensu da kakanninsu don bai san asalin shi ba mutane nawa ne yau a ƙasar nan ba su san asalinsu ba saboda ba ruwan gwamnati da kula da nasabar mutane wannan kenan ta wannan janibin sannan waɗanda suke ainihin wato mu'amala da 'ya'yan zina guda nawa za a iya kirgawa a yau da yawan wasu 'ya'yan da ake danganta su zuwa ga wani ko wani wallahi a hakikani ba su ne iyayensu ba mata nawa ne ake yi wa fyaɗe wanda wasu ba ma za su iya faɗi ba haka za su zo su haifi 'ya'yan a gidan mazajen kuma shi uban ya ta tunanin ɗan shi ne yana ce mishi dagi a halin dadaro ne an fahimta da shi ko jama'a ba a kula da nasabar mutane ba sai sa kuka ga rayuwar ya rikirkice za ka yi mamaki a ce ya za a yi a ce ƴaƴan da aka haife su da kalman Allah aka ɗaura auren iyayensu kuma su zo su zama kangararru ga iyayensu da kakanninsu da ƴan uwan iyayensu su zo suna musu rashin mutunci da kisa da rashin tausayi anya something is wrong somewhere ai in dai dan halas ne mutum zai rinka jin feeling na ainihin wato wannan eh, da Allah ya ce allazi tasaaluna bihi wal arham wannan dangantakar sai ka dan ji shi kai filin cewa ai wannan yan uwana ne amma ka ga irin yaro yadda zai zama ya kekashi idanun shi sun yi jazir bakin shi sun yi baki kirin baya ganin kan kowa da gashi sai ka san wannan dan da wahala ya zama na wanda aka danganta shi zuwa gare shi to wannan shi ne nasaban mutane sai an kula da shi sannan abu na biyar sai an kulawa da mutane ainihin wato a na ki sai an kula da haƙƙin wato jini ba za a rinka zubar da jinin mutane kawai haba'an yadda aka gada ma ba yan kol su yi yan guje-guje da babura akan tituna a cikin unguwannin musulmai da mutane su yi a kaɗe mutum shi ke nan, mashaya da 'yan daba da ƙauraye su ta yanka mutane a cikin gari wannan ta zub da jini ba lissafi wajibin gwamnati adili ta kula da waɗannan abubuwan guda biyar sannan fa za a fara tunanin to wannan gwamnatin zai iya shiga cikin adilai sannan kuma da sauran basic amenities da za su biyo baya to kaji wannan shine wanda zai shiga karkashin inuwa kaga abu ne mai sauki ko Allah ya kyauta sai wa bayan shugaba adi sai ce wa shabun na sha'afi ibadatillah sai kuma yaro matashi da ya taso ya samu tarbiyya a hannun iyayen da suka haife shi ba su bashi ya zama lalatacce dan iskan anguwa ba sun bashi tarbiyya sun koya mishi a alkur'ani ya san sunnar manzan Allah ya san girman manya da haka ya taso cikin bautan Allah harkan addini sallah har za ka ga ana sha'awar shi a cikin al'umma saboda yadda ya kula da addini to ya taso cikin wannan ibada a haka har ya girma to irin wannan ɗan ku gaya min zai zama kidnapper nan gaba zai zama ɗan tsara suka zai zama ɗan fashi zai zama mara mutunci zai zama mai gudu da babur a cikin anguwa ya cire mashin duk ba zai yi wannan ba saboda ya samu kyakkyawan tasowa to duk wani yaro da ya taso a irin wannan yanayi ya yi tashen shi shi akan wannan da yana daga cikin waɗanda za su shiga wannan inuwa a ranar alkiyama da ka shi kai matashi da kake iskanci kuma kake gadara da shi ba abin gadara ba ne abin ka tausaya wa kanka ne kuma ka je ka nadama ka tuba ka je ka samu iyayenka su maka addu'a ka zama ɗan kirki ka koma islamiyyar da suka saka ka yi karatun alkur'ani da hadisi ka dawo ka zama abin alfahari wa al'ummarka danginka sai alfahari da kai duk inda ka je ka rinka cewa wani ɗanmu ne ba wai in ka gilmo ƙannan ubanka suna da kai suna cewa kai albasa ba ta halin ruwa ba ba irin wannan ba ta ji in ka taso irin wannan yanayi ka zama dattijan arziki to kana ƙarƙashin inuwa ranar da babu inuwa sai fa Allah na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da kuma mutumin da ko da yaushe zuciyar shi ba inda yake samun natsuwa kamar masallaci da haka in har ana neman shi ba inda ake fara tsammanin za a gan shi sai masallaci saboda haka zuciyar shi ta allaku da masallaci shi inda ya ji shi a masallaci ba baya jin nasuwa? ba gidan kallon kwallo ba ba gidan club ba an fahimta ko ba wurin shashanci ba ba filin kwallo ba a shi masallaci to wannan shi ma yana karkashin inuwa ranar da babu inuwa sai ta Allah abu na hudu wa rajulun wa rajulani sai kuma mutane guda biyu wanda suka kulla alaka na abota da kauna da soyayya tsakanin su saboda Allah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi haduwan su akan kaunan Allah ne in ma za su rabu akan kaunan Allah ne wannan da aka ce rajulani kowane irin kauna da soyayya na abota ne na ƙawanceceniya ne na auratayya ne na ɗa da uba ne na ɗa da uwa ko in dai an ƙulla soyayya tsakanin mutane guda biyu amma ya zan dan Allah to ƙauna dan Allah kuma yana da sharuɗa babban sharaɗin shine ya zan za a rinka ainihin wato gaya wa juna abin da yake gaskiya tsakani da Allah shine innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر in ka ga sun haɗe to akan gaskiya ne da haka ɗayansu ba zai ga ɗaya ya rashin gaskiya kuma ya mara mushi baya ba kowa ne shi komai alaƙan da yake tsakaninsu in dai akan rashin gaskiya ne ba zai ainihin wato shi shayi ne gaya mashi gaskiyar nan ba zai goyi bayan shi a kai ba sannan suna masu haƙuri da juna da haka mun fahimta da kyau ko jama'a to irin waɗanda suka nuna wannan kauna da soyayya da su ma tana karkashin inuwa a ranar da babu inuwa sai da Allah na biyar wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wanda ainihin wato Allah ya jarace shi da wata shedaniya da ta nemi ya zo ya ainihin wato yi fasikanci da ita ga ta kyakkyawa matsayaciyar Gata kuma da wada to in ba tsiya ba jama'a za ta yi amfani da wannan kyawun da Allah ya mata ta sa bawon Allah ya saba wa Allah ta nene shi ta kokaka sannan ga tana da wadata da haka shi wannan ba wai yana tsoron talautinta ko ainihin saboda mummuna bane a'a duk wani abu da ake sa ran a samu ta tare da ita akwai to ta neme shi shi kuma ya nuna tsoron Allah ya fi duk wannan kyan nata da aka sai bai biye mata ba da aka ce juma'ar da za ta yi kyau fa daga laraba ke ganewa wanda zai iya zamowa irin haka to dama daga irin take-taken shi za a fahimta yaya kake kallon 'yan matan gari in suna wucewa to alaman duk sanda aka jarabce da wannan jarabawan za ka tsallake kenan amma kai kanka kokari kake ka kai kanka tun ma ba a kira ka ba sai na ka tsallake wannan haka ba zai yi ba sannan abubuwan da kake kallo a waya na tsaraici da ainihin wato abubuwan batsa haka wannan wata ke ta kira ka kai ne ɗanin kanka da kake kai kanka ka gaya mu yaushe za ka gaya wata ta kira ka kuma ka iya tsallakewa Allah kyauta na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya bada sadaka cikin dukiyar da Allah ya masa ya koye wannan sadakar sanda zai bada zai san kowa ya san yayi Allah da yayi domin shi kawai yake sani ya shaida kai aka ce saboda tsaba koyewa da ya tashi bada sadakan da hannun shi na dama hannun hagu ma ba zai iya cewa ga abin da aka bada ba bai san nawa bane bai san takaddun wani iri bane saboda ba a ma bari hagu ma ya sani ba to in har in har hannun haska na hagu ba ta san me ka bada na sadaka ba waye kake tunanin zai sani kenan domin hannayen nan su ke taimakawa juna wajen abin da ya danganci lissafin kuɗi ko ba ma da ka tashi da hannu ɗaya kai lissafin ka ko ba ka yi lissafin ba ka miƙa inda za a tambaya gun ne nan zama yi ka sani ba to balantana fati Allah ta an fahimta to kayi shi ne kawai liwajihi Allah inna ma nut'imukum la nuridu minkum jaza'an wala shukura sai na bakwai kuma shine muhallin shahid mala yace wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fada qaina dalilin da yasa mala mai mai to hadisin ke mutumin da ya tuna Allah a keke kaji condition na yin kukan ba wai zaka shigo cikin jama'a ne kan titi kana ta yi akai da ya faru to wallahi tsoron Allah ne a ah, ah. <laughs> wato shi tsoron Allah ana so tsakaninka ne da Allah a keɓe ba kowa wajen balantana a ce kayi ne don wani ya gani a shi Allah da kake yi domin shi kawai ake son ka sanar da haka ka keɓe daga kai sai mahallicinka tsoron Allah ta cika zuciyanka kawai sai an yi wato idanun suka da hawaye wannan irin mutumin shi ma yana karkashin inuwa a ranar da babu inuwa kuma da ji tun a baya an ce duk wanda ya kuka domin Allah ba shi shiga wuta to bala'in fi dandalin alkiyama ma ba zai shaida shi ba haji muhallin shahid kenan muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito hadisin nan Allah ubangiji ya sa mu dace dan wa masu albarka lokacin namu ya riga ya kawo jiki ya sha akwai sauran hadisai amma sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah za mu zo mu ci gaba daga hadisin Abdullahi ibn Shikhir Allah ya kara musu yadda baki daya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kara mana tsoron sa ubangiji Allah ya sa zukatanmu su rinka kaduwa saboda ainihin wato ganin girman sha'aninsa da ainihin wato jin tsoronsa da tsoron saba masa Allah ka gafarta mana kurakuranmu da muka yi a baya abubuwan da muka yi a bisa rashin sani Allah ka yafe mana su daga yanzu kuma da muka sani Allah ka ba mu ikon tsayuwa akan abin da yake daidai kake so kuma ka yarda da su iyayenmu da malumanmu da suka gaye mu gidan gaskiya Allah ubangiji ya kasa rahma Allah ya haskaka kaburbukan su Allah ya faɗaɗa musu shi Allah ubangiji ya sa aljanna ta zama koma gare su da mu baki daya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi